'yan ƙasa da hukuma. Ba ma su siyasar maula ba, makiya 'yanci lalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Na sake ra'ayina ba zan zaɓi mutum saboda fati ko saboda saboda cancanta zan zaɓi mutum. Ko da musulmin ba na son sama albarkacin musulunci dan jefa mashi kuriya. Oh gaskiya ni dai ban vote ban vote saboda su duka ba su da gaskiya. Isa gaskiya ni dai shekaran gaban vote. Yau shirin na ƙasar Ghana akan batun zaɓen zaben kasar inda ake kulla alkaura da kudurori tsakanin 'yan kasa da masu neman kama madafin iko a dakace afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko madalla Masare tuni hukumar zaben kasar Ghana ta ayyana ranar bakwai ga watan Disambar bana da ke tafe a matsayin ranar da al'ummar ƙasar waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki kamar yadda masana a fagen demokaradiyya ke faɗi zaɓe shine ginshikin kafar ƙulla alaƙa ko alƙawari tsakanin 'yan ƙasa da masu mulki. alkawuran dai ana gina su ne akan abubuwa da za su inganta rayuwar al'ummar ƙasa musamman fagen tattalin arziki kiwon lafiya ilimi zamantakewa da sauran muhimman fannonin rayuwar bil'adama a nan masana harkokin demokaradiyya sun sha nana ta muhimmancin cewa mai kada ƙuri'a yana auna dalilinsa kafin ya yanke shawarar wanda zai zaɓa saboda asalo na demokaradiyya ƙuri'ar ɗan ƙasa ita ce kimarsa Kazalika tsarin demokuraɗiyya ya baiwa 'yan ƙasa damar tuhumar shugabannin da suka jefa wa ƙuri'a a yayin zaɓe, muddin suka gaza wajen cika alkawari ko yarjejeniyar da suka cimma a tsakaninsu gabanin zaɓe. Ƙasar Ghana dai na cikin jerin ƙasashen duniya masu tasowa kuma tana cikin ƙasashen nahiyar Afirka da ake ganin kamar demokaradiyyar ta kama tafarkin zama da gindinta. Yanzu haka dai al'ummar ƙasar ta Ghana na bayyana ra'ayoyi mabambanta game da ƙudurinsu na jefa ƙuri'a a wannan zaɓe na bana kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abokin aiki Idris Abdallah Bako ya haɗa wannan fili daga birnin Accra. ni ina zabe ni domin ni na da inci ina kishin kasa na kuma zaben da nike yi ina duba wanda ya cancance nike zaba zabe ga tamu a kasan mu gana wannan sama ga anya taye ni dai tsakani da Allah ka da kuriya na ba musulmi domin saboda ba zan zabe jamdiya na gaba ga musulunci na ba ko da musulmin ba na son sama albarkacin musulunci dan jefa mashi kuriya mai magana alhaji yoba dan gidan bawa na uku ni dai gaskiya zan diba kan cancanta ne ko kuma mutum ya taba yi mun taba ganin adalcin da ya yi mana eh in Allah ya so yanzu ga ni zan diba cancanta ne da kan baya na diba ra'ayi ko siyasa ko me sai ko ina son mutum sai in zaɓe shi amma yanzu insha Allah Allah su yarda na saki ra'ayina ba zan zaɓi mutum saboda fati ko saboda saboda cancanta zan zaɓi mutum mutum zabe da ke zuwa ni zai ma'adili zabe wanda zai zo ya duba ya yi muna adalci kuma ya taba yi ya yi an gani ni a matsayin na yin kasa kuma batun manifest ne zan duba ce sa inda ni zan yi zabe na kenan ni dai a cikin ababai na dan duba in yi zabe ababe na farko dan duba meshin wana musulmi ne na biyu kuma dan duba promises da ababen da shi ke cewa inda ya zo da ya yi inda dai ya kasance gaskiya shi dai ya kokarta ya yi ababen da da su kawo ma al'umma sauki oh gaskiya ni dai ban vote ban vote saboda su duka basu da gaskiya kiya ka vote ma wani yazo yana nashi wannan nashi daban isa gaskiya ni dai shekaran gaban vote mabambantan ra'ayi kenan daga wasu al'ummar gudana game da ɗan takarar da suke da niyyar zaɓa. Ba ma su siyasar maula ba, makiya yanci lalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, kai ba Shin me ya kamata masu kaɗa ƙuri'a su duba ga ɗan takara kafin su kaɗa ƙuri'ar su Tambayar da na yi wa Dr. Imrana Muhammad daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa ko ncce a takaice. kamar yadda muka sani da wannan shekara-shekara ne na zaben masu shugabancin ƙasa a nan ghana to kamar dai kan da kullum muke nasiya mulkin demokratiya ya kunshi abubuwa da yawa in aka kai zabe wayanda suka fito suka ce a zabe su da mu al'umma masu zabe muna da hujjoji daban-daban da muke kama kafawa mu zabi shugabanni yau a nan kasan mu gana batutuwa na nan da yawa kan zancen shanin karatun yara ta wurin aiki tattalin arziki to in za mu yi zabe abubuwan da ya kamata mu duba kenan doka na na kasa dai bai hana ka kan ka zabi shugaba kan wani fanni daban ba amma wanda ya fi muhimmanci ne ka zamana kamar ka zabi shugaban da zai kawo maka ci gaba a kasa wayannan abubuwan kuma da na zancen su a farko kabilanci kan batun addini kan batun watakila mai shi kudi dai zai doki auya rude ka auya maka babban kyauta da yasa ka zabe shi in mun yi zabe kan wayan na abubuwa zai waye gari kama watakila watakila wanda ka zabi kaman don iya baka kudi ka zabe shi don saboda kudin shi na farko tun da saboda kudin shi ka zabe shi ya baka kudi ya maka babban alheri ne baka da hanya baka da hanya a wayi gari ka ce za ka question shi ka ce za ka saya sayin daka ka tambaye shi a ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza don mai shin na yami ya sayi kuriyanka a zaɓen jin ra'ayin jama'a da na yi na samu wasu da dama da suka nuna cewa su ba za su kada ƙuri'a ba domin sun gaji da zaɓen shugabanni da ba su tausayin jama'a kuma ba su cika alkawari shin me za ka ce game da haka? ce mu ce yanzu duniya duka akwai kunci ino akwai kunci amma abin da zai kawo muna ya sunan shi kwanciyar hankali shine in ranar zabe ya kai mu kokarta mu je mu yi zabe masalan da kenan ne in baka je kai kayi zaben ba wani su za su je su zabi maka abin da zai zama na watakila bai zama maka alheri ba saboda shi mu kokarta ranar zabe ya kai mu je mu yi zabe zabe wani abin nan gefe kuriya wani abu ne da ke sawa kamar kai dan kasa mai cikakken yanci ya zama na kamar muryanka ya zo zo cikin mulkin kasanka saboda shi kar mu gaji mu je mu yi zabe zance na na karshe shine yau kasan mu na Ghana muka duba matasa na da yawa sosai zaben da zamu yi ga kuma roko muke yi ma matasa muna kuma musu nasiya mu je mu yi zabe cikin kwanciyar hankali kowa na nufin kaman wanda zai zabi ya dace kaman mai shin nan ya ci nasara amma ba haka bane ka zabi naka wasu kuma sun zabi nasu an kidaya kuriya ya zama na kaman naka nan bai yi dadin kai ba duka ni ashe ka rungumi kaddara kuwa ke rungumi kaddara sabon karo ya zago in sabon karo ya zagayo da kila kai kuma ka yi nasara to Allah kyauta masu saurare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu ya yanzu jin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdallah Bako Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ƙosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.